يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد يا مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah mai girma da ɗaukaka da ya nuna muna wannan dare na lahadi biyu ga watan jumadal akhirah hijira 1444 wanda kuma ya daidai da 24 ga watan disamba miladiya 2022 muna masallacin imamu malik ne da ke bisa titin gero a unguwar rinjin sambo da ke cikin birnin sokoto domin ci gaba da karatun littafin irshadu salik ila ashirafil masalik littafi ne da ke bayani akan matsaloli na fiƙihu akan mazhabar imamu malik imamu darul hijira rahimahullah a cikin ci gaba da karatun za mu tashi faslun la hadda a aqallil haidi eh, kan nifas fasali ne da ke bayani a kan sha'anin haila jinin haila da kuma biki darasinmu na goma kenan za mu gabatar a cikin wannan daren da ikon Allah to mai littafin yana cewa faslun wannan fasali ne da ke magana kan sha'anin jinin haila da biki la hadda ya ce babu iyaka li'akallil haibi ga ƙarancin jinin haila kwana nawa ne jinin haila ƙarancinsa ko awa nawa ne ko mintuna nawa ne malamai ba su kayyade suka wa jinin zuban jinin iyaka ba yanda in bai kai wannan lokacin ba a ce ba jinin haila ba ne kan nifas kamar jinin biki shi ma haka nan bai da iyaka ga karancinsa yadda za a ce in bai kai yini ɗaya ba to ba jinin haila ne ko biki ba ko cikin yini in bai kai awa kaza yana zuba ba to ba jinin biki bane ba jinin haila bane babu karanci muktasar khalil abin da yace wa in duf'atan wahida ko da tun kudowa guda jinin yayi ya dauke shike nan bai koma ba kuma to jinin haila ne amma wa aksarhu 15 yawman mafi yawancin kwanukan jinin haila kwana goma sha biyar ne wannan ra'ayin abba ibn abi rabah kenan kamar yadda imamu bukhari rahimahullahu ya kawo a cikin littafinsa a sahih a cikin tarjama malamai na da saɓani dangane da yawancin kwanukan haila ɗin amma wannan abin da mazhabar malikiya suka zaɓa kenan kuma kamar ittifaki ne tsakanin malaman mazhaban imamu malik ka a ƙallon buhuri kuma wannan kwana goma sha biyar din nan shi ne mashhur ra'ayin da malamai yawancin malamai suka fi goya ma baya na ƙarancin kwanukan tsarki idan jinin haila ya ɗauke wa mace ta shiga cikin tsarki kwana nawa ne mafi ƙaranci kahin a ce wani jinin ya kuma dawowa in ba a kai waɗannan kwanukan ba in wani jini ya dawo sai a ce tumfayan wanda ya gabata ne kwana nawa mashhur shine kwana goma sha biyar idan jinin ya ɗauke aka yi kwana goma sha biyar sannan ta ga wani jini kuma to wannan jinin jini ne na daban mai zaman kansa ba ta lissafa kwanukan wannan jinin da jinin da ya gabata mun karanta a cikin risala ya ambaci kwana takwas ga karancin kwanukan tsarki idan aka yi kwana takwas tsakanin ɗaukewan jini da zuwan wani jini to wannan jini da ya zo na biyu jini ne na daban mai zaman kansa to shi nan bayanin da yake yi wannan kauli ba shi ne yawancin malaman malikiya suka goya ma baya ba cewa kwana goma sha biyar shi ne kaulin da yawancin malikiya suka goya ma baya a samu tazarar kwana goma sha biyar tsakanin ɗaukewan wani jini da zuwan wani jini وتعتبر المعتدة وتعتبر المبتدأة بأترابها المبتدأ mai ahalari da yake shi yana karantar da masu koyo ne sai da ya kasa masu haila zuwa kashi uku al-mubtada walmu'tada walhamil wadda ta fara ganin jinin haila ba ta taba gani ba sai wannan karo ita ce mubtada'a wadda ta fara haila almu'tada ita ce wadda ta taba yin jinin haila koda da so guda ta taba yi ga na biyu to ta shiga cikin almu'tada wayanda suka al'adanta suka saba sannan da nan kashi na uku alhamil mai juna biyu ya yi bayanin kowane kowace daga cikinsu ya yi su dalla-dalla to shi nan sai ce wata atabirul atu, wadda ta fara haila gani na farko kenan da ta wa jinin haila yaya za ta yi ta san al'adarta sai ta ce ta yi la'akari bi a tarabiha da tsararrakinta waɗanda suke shekarunsu guda gidansu guda sannan 'yan uwan juna ne galiban al'adarsu na tafiya daidai da daidai saboda eh, abin nan jini guda suke amma ba dole ne kuma ya zamo nan ba yakan saba to za ta yi la'akari bi a tarabiha da warinta da tsaranta wacce da ta yi al'ada kwana nawa da ta al'ada farko kwana nawa jini ya ɗauke mata wacce ita ko da ta yi kwana nawa jini ya ɗauke mata ita ma sai ta yi la'akari da haka nan in tana da yanni mata kowace al'adarta ta farko kwana nawa aka yi ita matin sai ta yi la'akari da waɗannan kwanakin ta yi amfani da su shi mai alari cewa iddata kwana goma sha biyar saboda haka idan jinin ya zo mata za ta ta lissafi ana tafiya kwanuka na karuwa tana lissafi a ta tafiya in jinin ya ƙi ɗaukewa kai kwana goma sha biyar to halarci ke na an kai makwara in jinin ya wuce haka nan to ya zan jinin rashin lafiya ko kuma kamar yadda suke cewa sai ta ko an kai kwana goma sha biyar babu magana aza kwana uku na istizhar kamar yadda malikiya ke yi da an kai sha biyar shi ke an kai makwara duk jinin da zai biyo baya to ba jinin al'ada ba yadda mazhabar ta ginu kenan tau to amma nan sai ce ta yi la'akari da warinta idan jinin ya kai haka nan yanda yanninta suka yi kwanukan aka wuce in jinin bai dauki ba ko kuma in ba a kai ga haka nan ba jinin ya dauke fa babu matsala idan jinin ya dauke tun ba a kai kwanukan da jini ya yi ga yanninta sannan ya dauke ba in an wuce to nan ne matsalar take to jinin al'ada jini na haila ne ko na biki ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mana siffofin jinin jinin guda uku launin jinin da kaurin jinin da warin jinin waɗannan da su ne aka la'akari Allah subhanahu wata'ala yana iya canza duk abin da ya ga dama a lokacin da ya ga dama saboda haka ita don kanta mace da ke hailar wani wata idan hailar jinin ya zo mata yakan wuce kwanukan da ta saba yi ko zan bai kai kwanukan da ta saba yi ba sai jinin ya ɗauke saboda haka madogara amfani da wannan ilimi ga waɗanda suke da wannan ilimi saboda haka idan jini ya zubo ma mace to dole ne ta yi la'akari da waɗannan alamomi guda uku in ta san su walillahi alhamdu in ba ta sani ba ba abin kunya ba ne ta gwada ma wadda ta sani don ta yi mata bayani idan ya tabbata cewa jinin haila ne launin jinin haila duhu gare shi ba jazir kamar jinin jimuwa ba mai kauri ne ba roka kaman jinin jimuwa ba mai wari ne ba maras wari ba ne kaman jinin jimuwa ba da waɗannan alamomin ne mace za ta tabbatar da cewa wannan jini da ya zubo min na haila ne launi wari sai kauri zubowan farko dole ne ta yi la'akari da wannan don ta tabbatar da cewa jinin na al'ada ne ba na rashin lafiya ba a duk lokacin da za ta shiga bacci ta kuma duba jinin ya canza ko yana na yadda yake ya ɗauke ko bai ɗauke ba a lokacin sallar subahin ta duba jinin ya ɗauke ko bai ɗauke ba ya canza yanayi ko bai canza ba kullum ne wannan asamin na bisa gari ta in ya ɗauke walila alhamdu sai ta yi wanka ta yi ibada in bai ɗauke ba kuma yana nan yadda yake jinin bisa ga jinin al'ada shi ginin sai a ci gaba da lissafi in kuma ya sauya launi kuma a'a yanzu wannan jinin da ya zo ba na al'ada ba ne na rashin lahiya ne saboda launin shi ya canza ko kuma warin ba shi ba ne ko kuma kaurin ba shi ba ne daga nan sai ta hukunci kan cewa jinin ya koma na kaza daga wannan lokaci sai hukunci ya canza wajibi ne mai gidanta ya zan ka yi mata tuni lokaci bayan lokaci lokacin shiga bacci ya mata tuni ta duba halin da take ciki lokacin sallah asuba kuma ya tuna mata ta duba halin da take ciki hakanan kullum kullum kullum har da jini ya dauke mafitan da malamai suka bayar kenan dangane da jinin al'ada da kuma jinin biki sheikh muhammad bin salih al-usaimin rahimahullah akwai ɗan littafin da ya rubuta addamar tsabi'iyya littafi ne mai muhimmanci wanda yake magana akan jinenai to duk wannan bayanin yayi a cikin wannan littafin irin yanda yanzu magunguna da allurai da mata ke amfani da su wurin sanya tazara tsakanin haihuwa da haihuwa ko kuma ma hauwa suke cewa ma na dakatar da haihuwa ƙayyade iyali ko me ya ƙayyade yawan dakatar da haihuwan kenan ko suwa ga wannan kalmar ta yi muni sai aka ce a to tazarar iyali <laughs> tazara ko <laughs> ta duk ɗaiki <laughs> duk shagiyarta Mm. wadda ta yi allura ko kuma wadda ta ke shan wasu ƙwayoyi da kuma wasu ababe sai ga ta duk gaba ɗaya rikice mata tun ta san yadda ta take hata kuma ba ta sani ba kuma in jinin ya rikice ba mai iya daidaita shi har abada duk da likitocin da ke ba da magungunan ba su iya daidaita jinin ba su iya tsaye da jinin bisa ga wannan rikicewar da ya yi sai dai kawai a tafi haka nan to mafita shine tattala la'akari da alamomin jinin al'ada duk lokacin da jini ya zubo mata ta yi la'akari da waɗannan alamomi guda uku launi wari kauri in haka nan ne to tana cikin al'ada in ya saba ma haka nan ba ta cikin al'ada katta ma wahal da malamai ta zai ta musu fatawa bayan ita ta jawo makanta kamar da ibn abbas rahimahu radiyallahu anhu yace sai bayan kun je ku yi man ku kun gama ba ku tambayan malamai ya halatta ko bai halatta ba ko me ya kamata sai kun je kun yi kun gama tukunna ku taso mallamai hmm. a ah, malamai za su samu muku mafita saboda haka fasalu ahlaz zikir in kuntum la alamu. mafitan da malamai suka bayar kenan dangane da wayannan jinai ne guda biyu jinin haila da kuma jinin biki mai littafin yace fa in zat hunna idan ta wuce kwanukan da warinta jini ya fara ɗauke ya ɗauke musu in yanninta kwana biyar suke al'ada ita ta wuce hakanantu fariwayatu ibn al-qasim fil mudawwana riwayar da ibn qasim ya anso ga Imam malik da ke rubuce cikin littafin mudawwana tatamada ila aksarihi cewa to dogewa za ta za ta ci gaba da lissafi akan cewa tana cikin haila har zuwa mafi yawancin kwanukan haila kwana goma sha biyar kenan ko har a kai can da an kai can to shi kenan an kai makwara duk jinin da zai biyo baya to jinin al'ada jinin eh, eh, rashin lahiya ne ga wanda bata san jinin ba kenan al'alamomin jinin ba kenan kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya raba su yama wata fatawa cewa cikin wata ta yi sallah kwana 24 ko kuma 23 in yaso za ta yi idda kwana nawa kenan bakwai ko shida kwana bakwai ko shida tana cikin al'ada sannan kwana 24 ko 23 ta yi tsalla ta yi ibada kenan wadda ba ta san jinin ba kenan za ta yi amfani da mai al'adar da ta saba da jini ya saba ɗauke mata da an kai wannan lokacin jinin bai ɗauke ba manzo sallallahu alaihi wasallam bai ba da dama cewa ai ƙarin kwana uku na saurare ba kamar yadda malikiya suka ta taya akan haka nan idan ba ta san alamomin jinin hailar ba kenan sai shari'a ta tsaye da ita bisa game abu kaza yadda ta saba idan kuwa tana da ilimi shi na nabi sallallahu alaihi wasallam ya wada mai ta fadima binta abi hubaysh inna damal haid damun aswad yu'raf ai jinin haila baki ne kuma duk wanda ya san shi da ya gan shi ganewa yake saboda haka za ta yi amfani da waɗannan alamomin sai ya bambanta su walaisa eh, jahilu sha'in musulman alima haka mawaka suka ce tun jahiliya hmm? walaisa jahilu sha'in musulman alima alƙur'ani ya sauko da haka ne to saboda haka wanda ke da ilimi akan abu hukuncin shi bai zamuwa ɗaya da wanda bai da ilimi kamar hudu wa alfijiri wa kullu washrabu allati hatta yatabayyana lakum al-khayt min alkhayt alaswad sai aswad sai kun ga alfijiri tas hudu. sannan ku daina cin abinci ko da ana ta assalatu assalatu kai ka diba ka ga alfijirin ga bai hudo ba kuma ka san alfijirin in ya hudo da ka gane to hita batun masu asalatu ita ci da sha in kana da bukata amma ba ka sani ba fa shi na nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna bilalan yu'azzinu bilayli fakulu washrabu hatta yunadi ibnu ummi maktub sai bilal cikin dare yake kiran sallah tun alfijiri bai hudu ba saboda ka kada kiran sallan bilal ya hana ku ci da sha ku yi ta ci da sha sai in abdullahi ibn ummi maktumi in ya kiran sallah fa innahu in ji nafi maula abdullahi ibn umar ya ce fa'innahu rajulun a'ama la yunadiya illa idha asbata asbata saboda mai annabi ya ce a yi la'akari da kiran sallah abdullahi ibn umar maktum ya ce domin makaho yake bai san bai ganin alfijirin ko da hudu sai an ce mai towa ne in alfijiri ya hudo tukunne tashi ya hau kiran sallah sai alfajirin ya hudo fata kunna zai hau kiran sallah kai gana can gana ci gana sha kace ai ba aya salatu ba tukun ai ba aya salatu ba tukun alhali wata kila har alfajirin ma ya hudo shi dai mai a salatu ne bai fara ba tukun amma ba a kama ka da wannan laifin tunda baka san alfijirin ba sai aka ce kai koyi da wa mai kiran sallah mai kiran sallar nan kuma ba sai na masallacin ku ba balle ka ce ai ba ai a salatu masallacin mu ba duk inda ka je a salatu kame baki za ka yi ko ta waya ka ji a salatu a ko da lokaci bai ba san lokaci kai kai da ajahili hajjar kai koyi da bai kira sallah ka je ko da lokaci bai wanda yake mai ilimi ne shi aka ce aiki da ilimi shi ko da alfijirin ya binan alfijirin bai hudo bai jana ta asalatu to ya tabbatu masu asalatu kai ko ko da alfijirin ya hudo in baka ji asalatu ba to yi ta ci da shanka don maka za alfijirin ba ko ya ga je kai koyi da mai kiran sallah in mai kiran sallah ne ya asalatu ko da alfijirin bai hudo ba ko dole kan kama baki ko kuwa saboda haka kada a sa masu kiran sallah face masu ilimi waɗanda suka san alfijiri ɗin eh, musamman lokacin azumi wanda bai sa alfijiri ba to ya koyi da wanda ya sa alfijiri ba abin kunya ba ne a matsayinka na lada ne eh na'am ne saboda yanzu a ba wai sai alfijiri ake so ake yi ba akwai masu yi na ji wannan mafi yawanci ne a nan wurin mu mafi yawanci ne da kaji a salatun inda cikin gari kake to babu matsala in bari ke kake ci adda matsalar ko ci adda rikita-rikita ko tawo wasu su yi farko in kiran sallan farko wasu bari sai kiran sallan ƙarshe ko kuwa to wani ya danganta da sanin masallaci kaza ne ake kiran sallah su kuwa alfijirin eh, eh, kiran sallan farko suke a salatu ko kuma kiran sallan eh, abin da hudowa alfijiri ya danganta ga sanin masallacin da ake kiran sallah an bayanta ko? Hmm, kuma kada sa son rai wasu son rai suke sawa da sun ji an kiran sallan ga da suna alfijiri a kira sallan magariba kira sallan magariba da sun ji ayi kiran sallah to sai su bude baki cewa mai sun san cewa rana ta haɗu ko ko ina ne aka yi kiran sallah amma yin kiran sallah zuwa aka sai ce a masallaci ya izala ne ko nan ku aka yi kiran sallah faɗuwar ranar ko ba su cewa ai masallaci ya izala ne to wannan akwai sauran ciki to ga sha'anin addini ba a sa sauran hmm? saboda haka a kula to warawa ibn wahab abdullahi ibn wahab al-misri kenan malamin imamu malik ne kuma dalibin imamu malik shi abin da ya ce idan aka kai kwanukan um, tsararrakinta jinin bai dauke ba ya za ta yi tazhiru bi salasati ayyami sai ta yi sauraren ɗaukewan jinin ta hanyar yin ƙarin kwana uku malam tujawiz aksarahu matukar ƙarin kwana uku ɗin ba zai sa a wuce mafi yawancin kwanukan hailan ba kuma yawanci da wannan riwaya ake aiki a ƙananan littattafan malikiya da kuma fatawoyin malaman malikiya cewa idan mace aka kai daidai lokacin da jini ya saba ɗauke mata sai shi bai ɗaukin ba so ta yi ƙarin kwana uku haka ne ko? ƙarin kwana uku ɗin nan da za ta yi kwana ɗaya ɗaya za ta yi ta ƙari ba ukun za ta ƙara kai tsaye ba yan kwana biyar jini ke ɗauke mata in yankai bai ɗauke ba ta ƙara kwana ɗaya kamar yadda na ce dole ne lokacin shiga bacci da lokacin sallar su subahin dole ne ta zanka dibin jinin ya ya kike in yana nan jinin hailarsa sai ta ƙara kwana na biyu kuma bakwai kenan ko in yana nan jinin hailarsa har yau ta ƙara kwana na uku takwas kenan ko in yana nan jini in ya ɗauke an ga kwana na shida ya ɗauke al'ada ta biyu kenan ko dai kwana biya ko kwana shida an ga na kwana shida bakwai ya ɗauke al'ada ta hayyau biyu kenan ko kwana biyar ko kwana shida an ga na takwas ya ɗauke al'ada ta biyu kenan ko kwana biyar ko kwana takwas saboda haka in wani wata jini ya kuma dawo mata to sai ta san kwanukan al'adu guda biyu gare ta ko dai jini ya ɗauke mata biyar ga wata ko kuma takwas ga wata an an kai biyar in ya ɗauke wadanda alhamdu in bai ɗauke ba ta ce to ai dama kwana takwas na can gaba tare da cewa kamar da na ce shiga bacci dole ta diba sallar su baya kuma dole ta diba an fahimta ko shi ne na ce wannan ƙarin kwana uku shari'a ba ta wa mai jinin haila ba in mai ilimi ce dangane da yanayin jinin hailan ta aiki da ilimin da Allah ya bata in kuwa ba mai ilimi ba ce to da an kai kwanukan da jini ya saba ɗauke mata shi kenan ta zamo mai tsarki ta yi tsarki ta ci gaba da ibada kamar yadda nake kuma wajibi ne in ba ta san alamomin ba to ta gwada ma wadda ta san alamomin don ta yi mata bayani saboda haka malaman islamiyya kalubalenku dole ne kuwa mata bayani irin waɗannan abin da ya shafe su kai tsaye na ibadarsu wani mijin bai ko sani ba bale faɗa ma iyalinsu in kuma ya sanin wadakila kai bayanin da za ka yi za ta fi kasa kunne ta saurare ka fiye da mijinta ko kuma ya kasance za ta fi gamsuwa da bayanin bayaninka fiye da bayanin da mijin zai yi mata bai iya ba ta misalai da za ta yi ta gane sosai don shi ba malami ne mai karantarwa ba in kuma an samu gamsassun bayanan wurin mijinta da kuma makaranta kuma an ƙara samun kuma fa'ida bisa fa'ida ko na'am warwiya an ibn ziyad an samu wata riwaya kuma ga ibn ziyad duk dai malaman malikiyan ne cewa taqtasiru ala awaidihinna shi cewa yayi a a tsayawa za ta yi daidai da al'adar warinta ba ta wuce nan ba ta yin ƙari zuwa kwana goma sha biyar kamar yadda ibn qasim ya rawaito ga malik kuma ba za ta yi karin kwana uku na istizhar kamar ra'ayin ibn wahab ba sai dai me ta tsaya daidai wannan kwanukan da warinta suka saba yi injinin bai dauke ba to shi kenan wahiya eh, wa fi mujawazatil mu'tadati to eh, na kaman ya ga magana kan mubtada'a kenan ko mubtada'a kenan to ra'ayoyi guda uku kenan yanzu muka samu in ta kai adadin kwanukan da jini ke ɗauke ma tsararrakinta sai ita bai ɗauke mata ba riwaya ibn qasim ta wuce zuwa har kwana goma sha biyar riwaya ibn wahab ta yi ƙarin kwana uku riwaya ra'ayin ibn ziyad ta tsaya nan katta ƙetare injinin bai ɗauke ba ma dai to ya zan istihala to wa fi mujawazatil mu'tadati 'adataha riwayatun wanda ta saba da al'ada ce ba jinin farko kenan ba ko na biyu ne ko na uku ita ke ce ma mu'tada wadda ta al'adanci yin haila wadda ta saba kwana biyar jini ke ɗauke mata to an kai kwana biyar ba su ɗauke ba yaya za ta yi shi ne mai littafi ya ce riwayatun an samu riwayoyi daban-daban waɗanda suka yi magana a kanta yaya za ta yi ta tsaya nan ko kuma ta yi ƙari duk dai abinda malaman malikiya suka fi ba da fatawa shine za ta yi ƙarin kwana uku na istizhar kamar ra'ayin abdullahi ibn wahab al-misri summa sa'annan idan ta ƙarin kwana uku ɗin istizhar jini bai ɗauke ba ko kuma har ta kai kwana goma sha biyar jini bai ɗauke ba ko kuma ibn ziyad da ya ce ita mubtada ta tsaya daidai warinta to sun masa'an nan da an kai wannan gabat hiya mustahabatu ta zama mai istihala wato jinin rashin lafiya sannan wannan jinin kamar tana cikin tsarki ne bai hana ta ibada bai hana ta mijinta ya jima'i da ita wahiyar mustamirratun bahara wato ita mai dogewan tsarki take wato cikin tsarki take a lokacin da take cikin istihala hukuncinta hukuncin mai tsarki illa an ta kuna mamayyazatan lakin ya biyo ko mm. sai fa'in ta kasance mai mamayyaza tana iya bambance jinin haila da jinin istihala fata amalu alama taqaddama inda taghayyuri dami to za ta yi aiki ga abin da ya gabata wato duk bayanin da aka wanda ya gabata inda tana da ilimi ta gane wannan jini na haila ne wannan ba na haila ba ne to za ta yi aiki da wannan ilimin da Allah ya bata inda taghayyuri dami a lokacin da jini ya sauya salo ba'da duhurin fasilin watakila bayan hatsarki ma ya shigo ya yanke sai ga wani jinin kuma ko kuma bayan an kai gabar da ta kamata a ce jinin ya dauke sai bai daukin ba to a wannan lokaci cikin mumayyizat take ko ghayr mumayyizat cikin matan da ke da ilimin bambance jinin al'ada ne ko cikin waɗanda ba su da ilimin in ba su da ilimin in ba ta da ilimin to shi kenan sai ta ci gaba da hukuncin mai tsarki in kuma tana da ilimin to ta aiki da iliminta in har yanzu ta ga cewa lalle jinin jini ne na al'ada to tana cikin al'ada in ta ga cewa a'a ba jinin al'ada ba ne to kuma tana cikin tsarki muna da sauran lokaci wa man taqabba adamuha wanda jinin ta yi ta kakkatsewa fa in kana sani idan jini na biyu nan gaba idan ya kasance jini na biyu ba da ɗuhurin tamin ya zo ne bayan ta cika kwanukan tsarkinta watan kwana goma sha biyar fahaibun muktanafun to wata haila ce wadda ta fara al-itinaf al-ibtida kenan itanafa ibtada'a kwana nawa ne duhurin tam tun farko ya haɗa hamsa hamsata ashara yau wa illa ‘yan kuwa ba a kai kwanukan tsarki cika ku ba sai ga wani jini ya dawo fahuma haibun to da na farkon da ya ɗauke da na biyun da ya dawo duk haila guda ce fatulaffaku sai a hada kwanukansu ko sai ta hada kwanukan jinin hatta tabluga aksarahu hatta kai mafi yawancin kwanukan haila kwana biyar jini ya saba dauke mata an yi kwana uku sai dauke ba ai kwana goma sha biyar ba sai gashi ya dawo sai da ce to hudu ba ta yi uku ba to rana farko ta ce hudu rana ta biyu kuma ta ce biyat <laughs> an bayyanta ko to har ta kai aksar mafi yawancin inda kwanukan da haila ya saba ɗauke mata fa'in zada idan ku ya ƙare sama ga yadda kwanukan haila jini ya saba ɗauke mata fa mustahabatun to ta zama istihala wa tattasilu sai ta yi wanka wa salli, ta yi sallah wa sumu, ayyaman qita'ihi za ta yi azumi kwanukan da jinin ya ta dauke mata kamar wanda jini ke ta yanyanke mata to duk jini ya yanke in ta yi wanka in cikin azumi ake to ta dau azumi nan bayan ta ko tawo in ana ce kuma jinin ya dawo ta aji azumin in ya yanke kuma ta yi wanka ta yi azumin sannan cikin yanyanke wanda jinin ke yi in ta yi wanka ta yi azumi wato ɗa'u kuma mijin tana da daman shi jima'i da ita Yan fahimta ku? sannan akwai alamomi da ake amfani da su wurin gane cewa jini ya ɗauki shi ne yanzu malamin zai bayani akai wa alamatu ɗuhuri الجفوف أو القصة البيضاء alamar gane cewa jini ya ɗauke alamomi guda biyu ne da ƙarama alama da babba alama ƙarama alama aljufuf bushewan kaɗar da mace ta sa ga gabanta ko raggan da ta sa ga gabanta ta ga raggar ta bushe kyakkyau babu jini ko ɗigo alama ce ta cewa jinin nan ya ɗauki awul kasatul ba ko kuma farin ruwa bayan ɗaukewan jinin sai ga wasu ruwa farare sun biyo. ga wadda ta saba ganin waɗannan fararen ruwan to in ta ga bushewan kaɗa ko raggar da ta sa gabanta in farkon muhtarin sallah ake to jinkiri zuwa ƙarshen muhtarin sallah in ruwan sun fito to tabbas kenan jini ya ɗauki ko kuma ya zan jini ya kuma dawowa kuma amma wadda ba ta saba ganin farin ruwan ba to da ta ga bushewan kaɗar da ta sa gaba ko raggar da ta sa gaba shi kenan sai ta yi wanka babu laifi ita ma a ce in farkon muktari ake ta jira har zuwa ƙarshen muktarin sallah hmm? don ƙarin tabbaci ya so sai ta yi wanka ta yi ibada wayum Na'u an hana ha yin jima'i da mace ƙabla gusliha gabanin ta yi wanka jinin ya ɗauke amma ba ta yi wankan tsarki ba tukun ya kalla. yana halatta mijinta ya take ta ko ko baya halatta haramun ne mijinta ya take ta ma wannan lokacin Allah subhanahu Ta'ala ya ce wala tu ruhunna wala taqrabuhunna wala fala taqrabuhunna hatta yaqhurna sai in sun yi tsarki sai in sun tsarkaka hatta ya na sai sun tsarkaka ɗaukewan jinin kenan sai ce to in sun tsarkaka ɗin fa'iza ta na idan suka yi tsarki hunna min haifu amarkumullahu ku je musu ku yi jima'i da su inda Allah ya umarce ku shine a farajinsu kenan haka Allah ce nisa'ukum harsul lakum fa'tu harsakum anna shi'tum fa'tu harsakum umarnin da Allah ya bayar kenan matan ku gonakin ku ne saboda haka ku shiga gonakin nan ta duk hanyar da kuka bullo an gabas in yamma in kudu arewa gonar ka ta dai zaka shigo ba gonar wani ba ko kuwa saboda haka anna shi'itum bi ma'ana fi ayi halin shi'itum wa kaifa shi'itum in tsaye inda zaune inda kwance duk dai gona gona ce guda mai amfanin kamanta gona da farjin mace ko kuma abin nan eh, mahaifan mace nan ne in aka shuka shuka ke tsira hmm? gona a je a yi shuka ko a samu amfanin gona to haka ma mace inda za a yi jima'i da ita a samu amfani to farajinta ba a duburinta ba ko kuwa hmm? a shaida maza sun ta haifu waɗanda miftar luwaɗi ko kuwa <laughs> da su ta haifuwa to ba ƙofa dai saboda haka ina allah ya umarni ga farajinsu allah ya umarni to saboda haka fa'iza eh, hatta ya dukurna sai sun tsarkaka ba su da iko wannan tsarkakan daga wurin Allah ne wannan tsarki shine ke ɗauke jinin lokacin da ya ga dama to sun tsarkaka ko eh to fa'iza ta har da idan suka yi wankan tsarki sannan mazansu suke da dama su yi jima'i da su in ba haka ba haramun ne to shi ne mai littafin ya ce wa yumna wa ƙabla ghusliha fa in fa'ala asima wala ka fara kafarata alaihi in yi jima'i da ita tun ba ta yi wankan tsarki ba to ya yi laifi amma dai babu wata kafarar da aka ce shi hitar sai dai mai istighfari wala ba sa bilistim bilistim ta'i Eh, bi me bi a'aliha shaddatan alaiha izaraha in tana cikin haila ko kuma ta gama hailar tun ba ta yi wankan tsarki ba to wala ba sa babu lahi bilisim ta'i da jin daɗi bi a aliha da samanta da aka wa annabi sallallahu alaihi wasallam tambaya ma ya لأهدنا من, من امرأته وهي حائب wa لتشد عليها yace ثم شأنك alaiha izaraha مكرونتا a'laha ta mukurunta sannan in kana son kai wasa da ita to daga cibi abin da ya sama ka rungume ta ka sumbance ta kai wasa da ita amma dai daga cibi zuwa gwiwa a'a ba ba ka wannan damar an fahimta kun shi ne ce tana wadda ta daura izarinta ga jikinta wata jibarul kitabiyyatu alal ghusli ana cilasta ba kitaba ba yahudiya ce ko ba nasariya ce da mijinta musulmi ne shi ne ce li muslim wadda mijinta musulmi ne jini ya ɗauke ko to ta yi wankan tsarki walhamilu tahidu ita ce ta uku ko ya magana mubtada'atun mu'tadatun ko to alhamilu mai juna biyu tahidu yace ita ko tana haila a ra'ayin wasu malamai kenan amma ra'ayin da ya fi rinjaya kuma ya fi karbuwa shine mai juna biyu ba ta haila kallon ni da kyau mai juna bi ba ta la saki ne abinan bid'iyyun a cikin al'ada saki ne na bid'a ko? ba aukuwa ko rashin aukuwa muke magana ba cewa ne saki ne na bid'a cikin al'ada ko kuwa Eh, to saboda haka amma saki a lokacin da mace ke da juna biyu shari'a ta ba da dama kai tsaye eh? kamar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma abdullahi bin umar thumma talliqha bahiran aw hamilan ya saki matarsa tana jini mahaifi umar ibn khattab ya faɗa ba annabi sallallahu alaihi wasallam ai wani ya saki matarsa alhali tana cikin jini yace murha falyuraji'ha thumma yamsikuha hatta hatta tatahura hatta tatahuri eh, hatta eh, tatahura thumma tahidu thumma tatahura thumma in sha'a dallaqaha aw amsakaha ka umurce shi shi mai shita kuma shi riƙe ta har ta gama wannan hailar da take ciki ta yi tsarki kuma ta yi wata haila kuma nan gidan sannan daɗa aka ba shi dama ki zake ta ko kuma shi riƙe a wata riwayar ya ce mai kai tsaye sun matsallika ha tsahiran au hamilan sannan ka ga dama ka sake ta tana cikin tsarkin ko kuma tana ɗauke da juna biyu to cikin tsarki saboda mai ma aka mai da auren saboda sakin da ya mata cikin idda ne cikin al'ada take aka ce to ya sake ta a lokacin da take cikin tsarki amma lokacin juna biyu yadda ko kuma in ba cikin tsarki take ba tana da juna biyu to ka sake ta inda ya kasance mai haila na juna eh, mai juna biyu na haila da annabi sallallahu alaihi wasallam ba zai bashi daman sakin kai tsaye a lokacin da take da juna biyu ba hmm da magana juna biyu ba ta ko taso wurin ba in an ce sun matsallika ha tsahiran da shi kenan dan tana da juna biyu ko ba ta da juna biyu ya zan dai cikin tsarki take ko to zuwa da juna biyu din ya nuna cewa to mai juna biyu ba ta haila haka shekul islam muhammad bin salih al-usaimin ya tahi a kai tare da dalilai masu gamsarwa saboda haka amma malikiya sun ta akan cewa mai juna biyu tana haila ko haka suka ce mu je mu yanda abin da zai ce fahimta jawazat على عادتها فالمشهور عن ابن القاسم إن كان بعد ثلاثة أشهر تمادت إلى خمسة عشر يوما إذن يكساوك العادة in kwana bakwai take jinin haila to da take da juna biyu sai ga jini ya zo mata amma sai ta wuce kwana bakwai to falmashhur maganar da ra'ayin da ya fi shahara malamai suka fi goya ma baya an ibn al-qasim wanda aka samo ga ibn al-qasim in kana ba da salasata ashurin idan juna biyu din ya kai wata uku ko fiye da haka in bayan wata uku ne ta ga jinin tamadat za ta doge ta ci gaba da lissafi ila hamsata ashar ma har zuwa kwana goma sha biyar aqsa kenan ko mm. mai ahalar ya ce hawiha ha. malamai suka ce na din nan to kwana biyar za a kara zuwa kwana ishirin wa nahau haɗin nan kenan saboda kwana ishirin ne mukurarta in ya zan juna biyun din bayan eh, hailar da ta gani ko jinin da ta gani bayan juna biyun na da wata uku ne bayan wata uku ta gani in kuma ka al'adanta ya ɗauke to ga waɗanda suka ce tana haila ga waɗanda ba su hailar ta ce suka ce ba su haila ba a kulle safi da wannan jinin sannan wa ba da sittata ashirin idan bayan wata shida ne fa ta ga jinin ashirin na yauman an kai al'adar ta jinin bai dauke ba to ta ci gaba da lissafi ha a kai kwana ishirin wani hawi hako haka mai hadar ya ce nan kuma kwana goma za a kara. wani hawi haɗin ke ha a kai kwana nawa talatin wata guda cicicip na bayan da ku wa ajrahal mughiratu wa ashabu majra ha'ili mughira eh, da kuma ashab don abinan masabar malik kenan ko wato ajraha sun gudanar da hukuncinta majral ha'il Magudana hukuncin da macen da ba ta da juna biyu ba bambanci sun yadda da cewa e jinin jinin haila ne amma saboda me za a bambanta ta da wadda ba mai juna biyu ba a wurin jinin me dalili a kawo dalili yin akwai babu dalili ko don babu dalili ko ba za a bambanta ba hmm? to ko ko me ad dalilinku na cewa ba za a mata hukuncinta daban ba yawanci malamai a nan wurin musamman sheikh salib bin usaimin abinda ke cewa addalilu adamun dalili ne rashin dalili shi addalilin eh, rashin dalili na cewa hukuncinta ba daban shike ba to shi addalilin da ke nuna cewa hukuncinta guda da yancan yan uwanta <laughs> an ku ko ko kuce akwai dalili to ku kawo to babu dalilin. an fahimta ku? saboda haka ra'ayi uku kenan eh, ra'ayi daya sai ka su kashi biyu eh, ba ta haila tana haila ra'ayi biyu kenan ko to ra'ayi na biyu tana haila sai ka su kashi biyu to in ta wuce kwanukan da ta saba yin hailan fa ko ta wuce dai hukuncinta daidai ne da wadda ba ta haila wasu kuma su a'a hukuncin ta daban saboda haka ita kwana 20 ne ko kuma 30 an fahimta ko wadda ba ta haila kuma mun karanto ra'ayin malamai a kai in ta wuce al'ada ta ra'ayi uku ne ko ko dai ta kai aksaruhu 15 man ko kuma ta yi karin kwana uku ko kuma a'a ta tsaya daidai al'adarta na wuce nan to mustahabatun ce an fahimta to akwai tambaya mutum uku ɗai kahin a rufe don wanga babin duk sanda aka ɗauko tambayoyi ne ca in sa wuce al'adanta an ce ra'ayi uku ne ga malamai dada mubtada atunce ko tunce wadda ta fara ce ko wadda ta saba hmm? wani suka ce dama ita wanda ta saba an ba da eh, abin nan ta kai goma sha biyar ko in bai ɗauke ba tawon to shi da ya ce ta yi la'akari da warinta to ta kai kwanukan da jini ya saba ɗauke ma warinta ita bai ɗauke mata ba ra'ayi na farko ta wuce har kwana goma sha biyar ra'ayi na uku na biyu ta ƙara kwana biyu uku he ra'ayi na uku kar ta ƙarin ko ɗai so hmm? in ta kai yadda warintan ke dauke mata shi ke nan na'am wa alaikum assalam na'am da wanda jini ke mata wasa injini yana mata wasa sai ya mm. karin shida na a mm-hmm. da tana tana rufe kanta ko kuma dauke mata bayan zuwa mm. zuwa na dare mm. da tana rufe kanta shi a ita ta fara wa jinin wasa sai sa shi ma ya mata wasa <laughs> ko kuwa <laughs> inda ba inda wani magani ta sha ko kuma allura um, abinda malamai suka ce a wannan fage za a yi la'akari da hudowar alfijiri da kuma faduwar rana idan ya kasance jini ya ɗauke mata za a iya kahin faduwar rana za a iya a yi sallah raka'a biyar kafin rana ta faɗi ko fiye da haka nan to za ta yi azuhur da la'asar bayan ta gama wanka kenan da ɗaukewan jinin ta je ta yi wanka ta gama wankan da za a yi a yi raka'a biyar kahin rana ta faɗi kaga raka'a hudu a zuhur kenan da gamawa nan da nan kuma sai ta tashi ta yi kamar la'asar ta samu raka'a guda shi kenan saura ko bayan lokaci halar in wurin wa alfijiri ne yanzu a yi raka'a hudu kamar alfijiri ya hudu za ta yi magariba uku ko isha'in ko raka'a guda ta samu saura ta samu bayan lokaci shi kenan. daidai waɗannan lokuta da muka yi magana ba ta yi azuhur ba ba ta yi la'asar ba saura raka'a biyar rana ta faɗi sai ga jini ya zo mata in ta yi tsarki ba za ta ranka azuhur da la'asar ɗin ba don cikin lokacinsu ne jini ya zo mata inda tsarki ta yi da za ta same su duka ta yi su ko to da yake jini na ya zo mata ta dakatar da sallah ran da ta yi tsarki ma ba za ta ranka su ba don cikin lokutansu ne ‘yan ko ga hudowa alfijiri ne saura raka a hudu alfijiri ya hudu ba ta yi magari ba ba raka a uku raka ɗaya ta samu isha'in sai ga jini ya zo mata to cikin lokacinsu ne ta yi al'ada an fahimta ko sharaɗi idan ba sakaci ta yi hau wannan lokacin ba in kwancinta ta yi tana ta kallonta hau wannan lokaci ta wanda an bi ta bashi hmm? amma cikin uzuri ta wata kila bacci ya kwashe ta har wannan lokacin musamman yadda duka faruwa cikin azumi hmm? har wannan lokaci to shi kenan jini ya zo ba za ta ranka su ba an fahimta ko amma ga faduwar rana idan raka'a hudu suka saura daidai da daidai ta samu tsarki za ta iya ta yi raka'a hudu to la'asar kaɗai za ta yi hmm. to ku zan kai musu tuni to ƙalubalenku kenan ku masu gidajensu Eh? <laughs> dama ku aka ɗora ma nauyin kulawa da komai da su saboda haka sai a kula in ba ka gida ne koyoshe ka zan kai mata nasiha don ba koyoshe ne jini zai ɗauke mata kusan faduwar rana ya kasance kana gida ba to sai a zan kai musu nasiha na jin tsoron Allah ko a irin waɗannan ibadojin wallahu subhanahu wa ta'ala a'lamu subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta أستغفرك وأتوب إليك